ganawa da manema labarai dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar kirfi ibrahim galadima badara ya tabbatar cewa akan tajanar din ya shaida musu cewa zai biya ma'aikatan wal abin da aka cimma shine bayan an yi tambayoyi a kididdigi komai da komai kuma ainihin dama manufar shine don a samu bakin garin wanda zai ba dama ma'aikata a biya su kudaden su shi mai tantancewa ya tabbatar mana da cewa ya tantance iya noman da aka bashi kuma ya miƙa ma akanta janar akanta janar kuma ya alƙawari duk waɗanda aka tantance nan za a biya su kawai eh, zuwa yanzu a watanni nawa ne ma'aikatan jihar bauchi suke bin bashi ba biya su albashin su ba wal wannan abu ne wanda mu dai mun san cewa ba a biya su ba wasu suna ce wata biyu suna ce wata uku to kuma yanzu ga shar ana kokarin shiga wata na hukuma to shi babban akanta din nan ya gaya muku akwai kuɗi a ƙasa wanda yake za a ma biya mutanen da aka tantance su bare da gaske ya gaya muku ya gaya mana ai ce mana babu kuɗi ba ya ce za a za a biya su shi ma da yake bayani wa taron yan jarida shugaban kwamitin tantance ma'aikatan barista abubakar abdulhamid ya yi bayani game da aikin tantancewar mutanen da aka ba mu su daga wajen accountant general domin duk mutanen da muke zuwa muke tantancewa accountant general shi ne yake ba mu list na mutanen Ah, mun cimma matsayin cewa a yanzu da nake wannan bayani mun tantance mutum wajen dubu talatin da biyu wanda suka hada da ma'aikata na jiha da ma'aikata na karamar hukumomi guda ashirin din nan da mutanenmu dattawa 'yan fansho na state da kuma 'yan fansho na local government da malaman makaranta that is LEA na duka wayannan local government ashirin su ne wayanda muka tantance mutum ga ofis din accountant general kowanne muka tura sai muka tura shi da covering letter to sai dai kuma babban akanta janar din abubakar gabi ya yi gum da bakinsa a lokacin da manema labarai suka tuntube shi a halin da ake ciki rahotanni na bayanin cewa akwai ma'aikata da 'yan fensho dubu ɗari da biyar a jihar Bauchin wanda daga ciki an tantance wasu a yayin da da dama suna jiran a tantance su wanda aikin tantancewar kamar yadda shugaban kwamitin ya faɗi zai ɗauki tsawon wata guda ana gudanarwa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya